Ah, bismillahir rahmanir rahim ah, za mu dora daga inda muka tsaya kafin sallah ah, idan ba man ce ba an karanta hadisi na abdullahi bin muhammad za ka maimaita mana wannan hadisi باب فإن wa وأقاموا الصلاة وآتوا kwallo فخلوا سبيلهم حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن, عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله نعم الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكي سواه باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإن تابوا واتوا إلى السكتوا وسكداوا زواج الدين المسلمين وقاموا الصلاة سنة سكتين صلى وآتوا الزكاة سنة سكبار زكاة فخلوا سبيلهم sai ku kyale su shine fa sabilahum wannan aya al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalilin da ya sa ya kawo ta karkashin wannan hadisi domin ya nuna wa mutane cewa mujarradin yin imani da harshe baya wadatarwa dole sai mutum yayi ibadu wato yayi sallah sannan yayi zaka da sauransu duka yana kokarin raddi ne akan irin su murji'a da mu'tazilawa da sauransu shi yasa suka ce a babu kitabul iman na al-imam al-bukhari yayi kokarin ya wasa ababi ya fafayyaci ababi ya nana ta wasu hadisai ba dun komai ba saboda raddi ga waɗannan mutanen wannan aya wasu malaman tafsir suka ce fa in tabu idan suka dawo daga addinin musulunci wato bayan sun zama kafurai dalilin ta suka ce wasu malamai suka ce a lokacin da kafirai na makka mushrikai suka abin nan karya alkawarin da suka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewa babu yaƙi tsakaninsu da annabi amma sai suka warware wannan alkawarin a lokacin da suka warware alkawarin sai Allah subhanahu wataala ya saukar da ayatu saif ita ce a ulumul qur'an idan ka ji ana cewa ayatu saif wato ita ce wannan aya fa idan salakha al hurum فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم إذ آية السيف Allah subhanahu wata'ala cewa idan su waɗannan kafiran da suka warware alƙawari suka yi ridda suka kafirce ma Allah idan watanni na alfarma wanda Allah ya haramta yaƙi cikinsu ya shuɗe su ne muharram da zulqa'ada da zulhijja sai kuma rajab idan sun shuɗe to ka yaƙe su faktulul mushriki na haifa wajattumuhum sai ku yaƙi mushrikai duk inda kuka same su amma banda ne banda cikin harami shi yasa wannan ayan nan amma ce amma maksusa an keɓance ta tunda Allah ya ce wala taqtuluhum inda al-masjid harami حتى يقتلوكم فيه أو تقراء أو تقراء حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كو فإن قتلوكم فاقتلوهم أو تقراء تما fata فاتا tare da طيب to shine Allah yake cewa ta ku yaƙe su haisu wajadtum wakhuduhum ku kama su wahsuruhum ku tsare su waq'udu lahum kull marsadi dukkan wani hanya da kuke tsammanin za su iya ficewa ku doda wannan hanya fa'in tabu amma idan suka dawo zuwa ga addinin musulunci suka dawo suka tsaye da sallah da zakato fa kallo sabilan sai ku kyale su ana tare da ni to shi yasa a bayanin da malamai suke kenan karkashin wannan aya shi yasa ake kiranta ayatul sayf sai al-imam al-bukhari yake cewa haddathana Abdullahi bin muhammad sannan kafin mu shiga hadisin da wannan aya al'imamu ahmad bin hanbal da wasu masu ra'ayinsa suka kafa hujja akan kafircin wanda ya bar sallah akan kafircin wanda ya bar sallah tunda Allah ya ce fa in tabu aqamu salata atu zakata fa khallu sabilahum idan kuma ba su yi haka ba to la kallo sabilahum kada ku bar su ku yake su shi yasa a can gaba yake cewa fa in tabu aqamu salata atu zakata fa ikhwanukum fid din idan sun tuba suka dawo su rike addinin musulunci suka tsaye da sallah da zakka to ƴan uwanku ne a addini idan kuma ba su yi haka ba to su ba ƴan uwanku bane a addini mas'ala akwai maganganu guda uku kamar yadda muka ƙara muka taba bayani za mu ƙara bayanin ta karkashin wannan hadisi insha Allah al-Imam al-Bukhari ke cewa malamin mu ya ba mu labari shine Abdullah bin Muhammad shine al-Khurasani wanda ya shude mun taba magana akan sa qala yake cewa haddathana Abu Rawh abu rauh ya ba mu labari abu shine alharamiyu ibn cikakken ibn umara cikakken sunansa wannan abu rauh kunyarsa ne qala yake cewa haddathana shuba shuba shine ibn al-hajjaj wato al-basri yake cewa an waqid ibn muhammad waqid ya ba mu labari qala yake cewa sami'tu abi ji babana wato shine muhammad bin zaid yuhaddith yana ba da labari ani ibn umar daga abdullahi bin umar radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya dada su manzo Allah tsira da aminta Allah su tabbata shi ya ce kala ya ce umirtu an umarci ni an uqatila nasa in yaki mutane hatta ya an allah ilaha illa Allah har sai sun shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma annabi muhammad manzo Allah ne tsira da aminta Allah tabbata a gare shi wa yuqimu as-salata su tsaya salla wa yu'tu zakata sannan su ba da zakka fa idan suka aikata ka asamu minni dima'ahum wa amwalahum haqiqa dukiyoyinsu da kuma jininsu ya kubuta daga gare ni wato baya halasta in yaƙe su inda suka yi imani da Allah da manzansa kuma suka bada da sallah suka tsaye sallah da zaka to baya dacewa a yaƙe su shine asama minni dima'ahum wa amwalahum jinin su da dukiyoyinsu haramun ne a gare ni illa bi haqqil islam sai dai da haƙƙin musulunci haƙƙin musulunci anan shine idan suka suka ridda daga baya ko kuma suka tsaye da wani abu daga cikin arkanul islam to kun ga wannan sun keta hurumi na addinin musulunci kenan wa hisabuhum ala Allah sannan kuma hisabinsu yana ga Allah subhanahu wataala farko sanadin wannan hadisi malamai suka ce a sanadi ne wanda garib ta wani bangare nasa ta wani bangare kuma aziz wato shu'uba shi kadai ya ruwaito wannan hadisi daga waqid ibn muhammad kun ga anan garib kenan amma abu rauh al ibn umara su biyu suka ruwaito wannan hadisi daga shu'uba da shi da abdul malik ibn sabbah su biyu suka ruwaito kun ga aziz kenan mun riga mun yi bayanin menene aziz a mustalahul hadith shine hadisin da mafi yawancin tabaka nasa mutum biyu suka ruwaito sa ba a ce ba za a rasa samun wata tabaka wanda mutanen sun wuce biyu ba amma dai daga biyu abinda ya sama idan ya kasance mu'azam na sanadin hadisi mutum biyu ne ko da an samu ɗaya uku ko hudu to wannan duka aziz ne haka wanda suka roito daga rauh shi ma mutum biyu ne an gane ko shi ne muhammad dinnan abdullah bin muhammad da shi da ibrahim ibn muhammad su biyu suka roito daga abu rauh kun ganin shi ma sanadin ya zama aziz kenan to nan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa umirtu an uqatila an-nasa an umurce ni in yaƙe mutane har sai sun shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad manzansa ne kuma su tsaye da sallah su ba da zakka waɗanne mutane ake nufi al-Imam al-Karmani rahimahullahu ta'ala yake cewa mutanen da ake nufi a nan yana halasta a yaƙe su sune masu bauta ma gumaka masu bauta ma gumaka wato kafirai wanda ba su imani da Allah ba kuma banda ahlul kitabi saboda haka hatta ahlul kitabi baya halatta ka yaƙe su sai idan ba su ba da jizya ba tunda Allah ya yi bayanin cewa can cikin suratu tauba qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min alladhina utul ba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum har sai sun ba da jizya suna kaskantattu idan ya kasance yahudawa da kiristoci wanda ba su canza littafin attaura da injila ba sun ce mu za mu yi rayuwa tare da ku amma ba za mu yaƙe ku ba amma za mu dinga ba da jizya duk shekara to saboda haka wannan za ku yi rayuwa da su kuma haramun ne ku yaƙe su in dai kun ittifaqi tsakanin ku shi yasa Allah ke cewa la yanhaakum 'anil ladina lam yuqatilukum fid din ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين amma idan kuka ce su shiga musulunci suka ce ba za su shiga ba ku ba da jizya ba za su bada ba to nan za ku iya yakansu ina fata an gane saboda haka kuskure ne wanda ba sa fahimtar hadisai da dama su rike irin waɗannan hadisan su dinga kafarta mutane ko kuma suna su to shi yasa ma'abuta ilimi suka ce annas anan amun ne makhsus ko ka ce amun ne makhsusa wannan kalmar an killace ta wasu nasoshi da suka zo cikin alkur'ani da hadisi sun kayyada wannan annas anan karkashin wannan hadisi malamai sun tattauna akan cewa idan mutum bai tsaye da sallah ba menene hukuncinsa bayan kalmar shahada abu mai muhimmanci addinin musulunci sai da sallah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bainar rajuli wa bainal kufri wa shirki tarku tsakanin musulmi da kafirci da shirka shine barin sallah kana barin sallah ka zama kafiri ko ka zama mai mushriki shi yasa sallah take da muhimmanci awwal ma yuhasabu al-abdu alayhi yawm al-qiyama as-salah kamar yadda annabi ya faɗa abu na farko da za a fara yin mutum hisabi akan sa shine sallah saboda girmanta malamai suka yi saɓani a wajen al'imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala riwaya daga gare shi sannan da al'imamu malik bin anas wanda mazabarsa muke bi idan mutum ya bar sallah da gangan aka ce ka zo ka yi sallah ya ce ba zai yi ba wajiba ce ko ba wajibi ba eh na tabbatar da cewa sallah wajiba ce a kaina dole ne in yi ta amma dai ba zan yi ba to a nan za a ba shi dama ya tuba in bai tuba ba za a kashe shi wannan shine hukuncinsa kuma haddan wato uquba akan laifin da ya yi din ka duba irin da tafannin su a shimawa su iziya risala za ka samu wannan su askari da sauransu ana tare da ni? tsaye riwaya ta biyu ta al'imamu shafi'i da riwaya daga al'imamu ahmad bin hanbal <clears throat> shine idan ya ce ba zai yi sallah ba duk da ya tabbatar da cewa wajiba ce hukuncin sa'ana shine za a kashe shi kuma kafiri ne wato yayi ridda mutumin da ya ridda kuma la yusalla alaihi sannan wala yughsal za a kashe shi yana dan ridda kuma ba za a mai wanka ba ba za a mai sallah ba kafiri ne wannan riwaya ta me kenan ta biyu ta al-Imam Ahmad bin Hanbal da ah, Imam Shafi'i daga cikin dalilan da suka kafa akwai hadisin da na karanto muku da sauran hadisai masu yawa haka su ma Malik bin Anas da riwaya ta Imam Shafi suna da dalilan su mun taba bayani akan wannan matsala kauli na uku shine na Abu Hanifa da al-Imam muzani Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala da al muzani suka ce ba za a kashe shi ba kuma bai zama kafiri ba amma za a daure shi a kulle shi har sai ya yi sallan ba za a taɓa barin shi har sai ya yi sallan maganganu uku na malamai daga cikin dalilan suka ce ai manzo Allah ya ce la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salat at-tayyibu zani wa nasu bin nafs wa tariku dini al-fariqu lil-jama'a da dai sauran hadisai saboda haka al-imam shaukani cikin nailul awta yayi kace-kace da masala kuma kowace fariq bangare ya kawo dalilansu haka al-imam ibn rushd a cikin bidayatul za zaka samu wannan bayanin matsala da ire-iren su fiqh sunna na sayyid sabi amma musamman musamman al-imam shaukani shi kuma ya rinja yadda ra'ayina al-imam ahmad bin hanbal akan sa al-imam shaukani ya tafi riwayarsa ina fata wazi wannan su ne maganganu guda uku saboda haka wannan kaɗan daga cikin fa'idan wannan hadisi nan. so matsalan da suka tattauna zakafa idan mutum ya bar ya ce ba zai fidda zaka ba aka ce ka fidda ya ce shi fa ba zai fidda ba shin shi ma hukunci-hukuncen nan maganganun uku na malaman yana rataya a kansa ko bai rataya al'imamul karmani da shi da al'imamun nawi rahimahumallah ajma'in suka ce hukuncinsu ɗaya da wanda ya bar zaka da sauran sha'irul islam ire-iren su azumi amma jamhurin malamai suka ce wanda ya bar zaka shi waɗannan akwal ɗin guda uku ba saratai a kansa ba maganganun nan guda uku za a tilasta sauye sai ya ba da zakan nan ko a karɓo zakan nan da ƙarfi tun da zaka za a iya karɓanta da ƙarfi sai suka ce a al'imamul karmani da imamun nauyi dalilin da yasa suka ce za a iya kashe shi suka ce saboda ai abubakar siddiq ya yaƙi waɗanda suka yi ne suka ba da zaka sai malamai suka ce a'a dalilin da yasa abubakar siddiq ya yaƙe su saboda da suka ce ba za su ba da zaka ba ya je zai karɓa da ƙarfi sai suka yaƙi abubakar siddiq sai shi ma ya maida musu su ba wai shi ya fara yaƙansu ba shi yasa jamhurin malamai da suka ce a wannan hali zakka ba ta shiga cikin maganganun ukun nan za a karɓa ne da ƙarfi sai dai idan kuka je karɓa da ƙarfi ya ce zai yaƙe ku to za ku iya yakan shi an gane ko haka azumi za a ɗaure shi dole sai ya yi azumi ko a hana shi abinci abinda jamhurin malamai suka tafi ke ina fatawa da saɓana al'imamu annawi da al'imamu alkarmani طيب كانت باب من قال إن الإيمان هو العمل لقوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قوله عن قول لا إله إلا الله وقال لمثل هذا فليعمل العاملون حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن علي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور نعم. الإمام البخاري رحمه الله تعالى yake باب من قال إن الإيمان هو العمل وأن amal إيماني ذا imani da kun ga al bukhari ba karamin raddi ya yayi akan wanda suke ganin wai aiki baya shiga cikin imani ba ire-iren su karramiyun mutanen Muhammad bin Karram da ire-iren su murji'a din da sauransu yake cewa wannan babi zai mana bayani wanda yake ganin shi imani fa ba komai bane face aiki tun ka ce kayi kalmar shahada wannan bai amfanar da kai da komai in dai ba mu ga cewa kana sallah a cikin lokacinta kana ba da zaka kana zuwa aikin hajji da sauransu ba don kawai ka ce ka yi musulmi ne ba za mu gani ba sai mun gaishe a aikace bi kawalin lahi ta'ala saboda faɗa Allah subhanahu ta'ala wa tilkal jannatul lati urisumuha bima kuntum waccan dai ita ce aljanna wanda muka gadan muku da ita sabida abin da kuka kasance kuna yi na aiki shine bima kuntum saboda abin da kasance kuna yi na aiki da imani haka suka ce taamaluna tu'minuna wa ta'amalun saboda abin da kasance kuka yi na imani tare da aiki kun ga mujarradin cewa imani ba zai yi ba har sai kun yi aiki shine bima kuntum ta'malun inda ba su yi aiki ba kun ga wanda bai yi aiki ba zai shiga cikin wannan aljannan ba kenan tunda Allah ya ce wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun kaga idan babu aiki kaga ba za su samu wannan gara aljannan da Allah ya ba su ba wa qala iddatun min ahli ilimi da dama daga cikin ma'abuta ilimi suka ce fi qawlihi ta'ala a cikin fadan Allah subhanahu wata'ala fa rabbika lanas'alannahum ajma'in lalle ne rantsuwa da ubangijinka za mu tambaye su ga baki ɗayansu amma kanu ya amaluna abinda su kasance suna yi ayyuka kuma suna ƙudurtawa na imani dalilin ne sa Allah ya rantsuwa da kansa nan da zatin sa saboda ya tabbatar ma annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa ya tabbatar masa da yaqini shi ubangijinsa ne kuma a tare da shi an gane ko wato mutanen da suke masa izgilanci domin ya samu sassauci akan izgilancin nan Allah ya nuna masa cewa lalle yana tare da shi amma kanu ya'maluna an qawli la ilaha illallah akan fadan Allah subhanahu wataala la ilaha illallah wato da dama daga cikin ma'abota ilimi suna ganin la ilaha illallah wannan kalmar shahadan tana tabbatuwa ne tare da aiki idan ka ce la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wannan ba zai wadatar da kai ba har sai ka kasance mai yawaita ibada amma din ka faɗi wannan idan baka ibada to ba zai wadatar da kai da komai ba wa yake cewa limithli hadha falyamal al'amilun wannan ayan ayar da ta gabace ta faɗan Allah subhanahu wataala inna hadha lahuwa al-fawz azim lalle wannan ciki akwai rabota mai girma ga wanda yake son samun wannan rabotan limithli hadha wanda yake son samun wannan rabotan falyamal al'amilun masu ayyuka sai su yi ayyuka ina fata ana tare da ni idan baka yi aiki ba fa ba za ka samu wannan rabautan ba don ka ce ka yi imani babu aiki ba zai wadatar da kai ba Allah bai ce limithil hadha falyaqul alqa'iluna ba innama qal limithil hadha falyamal al'amilun masu aiki sai su yi aiki na ibada haka bai ce wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum taquluna ba sai ce ba kuntum ta'malun kun ga wannan dukka raddi ne akan wanda suke ganin wai aiki baya shiga cikin imani al-imamul رحمه الله تعالى yake cewa haddasa Ahmad bin Yunus Ahmad bin Yunus ya ba labari ya ba labari wa Musa ibn Ismail sannan da Musa ibn Ismail Musa ibn Ismail shine at-Tabuzaki al-Basri wanda mun yi bayanin sa can kwanaki yake cewa kala haddasa Ibrahim ibn Sa'ad Ibrahim ibn Sa'ad ya ba mu labari shine al-Madani wanda muka yi bayanin sa ba da jimawa ba wanda wasu malamai suna ganin tabi'i ne kala yake cewa haddasa Muhammad ibn shabi zuhri shine ibn shabi zuhri an Sa'id ibn al-Musayyab daga Sa'id ibn al-Musayyab anan ne nayi bayanin Sa'id ibn al-Musayyab wannan majalisin ko na bulugul Maram Sa'id ibn al-Musayyab malamai suka ce shine shugaban tabi'ai a ne a bangare na ilimi al-imam rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa tahdhibul asma' yake cewa sa'id ibn musayyab shine khairu tabi'ina amma a ulumin shar'iyya a bangare tarin ilimi amma a bangare na zuhudu da tsoron Allah da sauransu malami suke cewa shine uwais waisul qarni wanda manzo Allah ya ba mu labari zai fito a wajajen Yaman hadisin da ya zo cikin sahihu muslim al-imam nawa yake cewa ai hadisi ya zo cikin sahihu muslim yake cewa annabi yake cewa inna khayra at-tabi'ina rajulun yuqalu lahu uwais wa bihi bayad khayr mafi alkhairin tabi'ai shine mutumin da ake kiransa uwais kuma yana da haske an gane ko wanda ake kiransa uwais manzo Allah yake cewa idan kuka haɗu da shi ku nema cewa ya staghfir lakum ya nema maku gafara ya nema maku me gafara to kun ga annabi ya mana bayanin cewa wai sulkarni shine khairut tabi'in to saboda haka za ka ga wasu ma'abuta ilimi suna sa ma ƴaƴansu uwais saboda falalan wannan uwais din da annabi ya bada labari shi kuma wannan sa'id ibn al shine shugabanta tabi'ai ta bangaren ilimi shi ma al'imama ahmad bin hanbal yake cewa a lokacin su sa'id ibn al-musayyab wato babu wanda zaka kalle shi ya tuna ma tarihin sarihai wajen zuhurinsa da tsoron Allah kamar sa'id ibn al-musayyab mutum ne salihi sosai wasu malami suka ce kana a'war ya kasance yana da matsalan ido shine a'war ga ilimi amma kuma ga Allah ya jarabce shi da matsalan ido shi yasa mafi yawanci za ka ga wasu ma daga ciki ma makafi ne ma abota ilimi amma Allah sai ya karɓe ido sai ya buɗa masa basira kuma su da ji ɗaya suke haddacewa ire-irensu yake cewa ana abi huraira an karɓo daga abu huraira babban sahabi wanda mun yi bayani a kansa na rasulallah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata su'ila an tambaye shi ayyul amal afdal wai wani aiki ne yafi falala fa qala yake cewa imanun billah imani da Allah subhanahu wataala sannan wa rasulihi da manzansa qila thumma madha aka ce sai mai qala al jihadu fi sabilillah sai kuma yin jihari domin Allah subhanahu wataala daukar kalmar Allah kila suma ma za aka ce sai me kuma qala hajjun mabrur hajji kubutacce wanda yake karbabbe shine hajjun mabrur malamai karkashin wannan hadisi sun yi bayani suka ce ana an tambayi annabi wani aiki ya fi falala ya ambato ababe guda uku amma hadisin da ya gabata kan hadisin Abu Musa al-Ash'ari manzo Allah ya ce an tambaye shi ayyul islami khair قال يتي من سلم المسلمون من لسانه ويده أحاديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص aka tambayi annabi wani aiki ne ya fi kyawa addinin musulunci ce ce tut'imu ta'ama wa taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif a wani hadisi kuma an tambayi annabi wani aiki ne ya fi kyawu sai ke cewa birrul walidai an gane kuma fa ce imanin billahi wa rasuli to yaya za mu yi muƙaranan waɗannan hadisai can annabi ya ce tutsu'imu ta'ama shi yafi a can ya ce musulman muslimuna shi yafi a can ya ce birrul walidain shi yafi to ya za mu yi comparative ɗin waɗannan hadisai ansa na farko da malamai suka bada shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka zo aka mai tambaya yana kallon mutum sai ya bashi tambayan da ta dace da shi idan ya lura cewa kai Allah ya ma baiwan biyayya ga iyaye amma kana da nakasu wajen karancin ciyar da abinci mutum bai son fidda kuɗi wajen ba da sadaka sai ya ce khairul islam ko khairul amal tut'imu ta'ama wa taqra'u salama alaman arafta wa man lam ina fata an gane to shi yasa yana ba da ansa ne gwargwadon yanayin mutum haka kuma ya kasance da'iya ya kasance hikima wajen da'awa kowane mutum sai ka bashi ilimi gwargwadonsa ba zai yanzu wanda bai yi su bulugul maram <clears throat> suriya da salihin ka kinkimo masa sayuwar bukhari ba kana haddathana haddathana zai ga cewa kamar kana bata mai lokaci me yasa ake faɗan waɗannan rijal din me amfanin su da zai yi na wata <laughs> wata wani mutum a Sudan yake muna karatu sai ya ce wai a wani mutum ya same shi yake cewa wai wannan mu in muna karanta hadisi zai mace abu huraira ya karɓo daga annabi annabi ya ce kaza ya ce to waɗannan sahabban da muke jingina wannan hadisai daga gare su muke su suka roito mana daga annabi ranar tashin alkiyama a gaban Allah idan suka ce su ƙarya aka musu fa <laughs> <laughs> wai ya za mu yi wannan tambayar an gane ku. <laughs> wai idan suka ce su ba su faɗa waɗannan hadisi ba fa shi yana nuna yana so ya nuna cewa wai alkur'ani da shi ya fi dacewa a yi aiki da shi wannan hadisan ƙila sabon da suke su ƙarya aka masu kun ga wa'iya zubilla <laughs> wannan fata ne saboda ka sai na ce mashi to wannan ƙur'anin da kake so ka ce mana shi ya cancanta aiki da shi to shi ƙur'anin waye ya ba mu labarinsa eh? mu idan aka ce wajen wane za ka ce malaminka malaminka daga malaminka za ka cike har zuwa ga sahabbai su ma sabon nan za su ce waye ya ba su labari annabi kaga dai dole ba yanda za ka yi za ka koma zuwa ga sabai ne a to su ma za su je ƙur'anin ba annabi ya faɗa musu ba ina fata wa zai tsaye to sai a magana na biyu malamai suka ce dalilin da ya sa annabi can yake cewa <clears throat> misali khairul islam man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi a wani wuri kuma yake cewa da aka tambaye shi ayyul islam ah, khairun yace tut'imu at'ama wa taqra'u as-salama alaman man arafta wa man da aka tambaye shi ayyul islam afdal yace man salima musulmuna a ah, min lisanihi wa yadihi ah, afdal suke cewa abin da yake nufi da waɗannan hadisai ai min zaka kaddara min ay ayyul ayyul amal afdal yani min afdal wani aiki ne zai kasance shi yana cikin ayyukan da suka fi falala ba wai shi ne ya fi falala ga baki ɗaya ba ina fata ana tare da ni tsaye ah, shi ne wannan an so shi guda biyu da malamai suka bada da ƙarƙashin ah, wannan hadisi to a nan malamai suke cewa wannan yana nuna falalan imani da Allah da manzansa sannan da falalan jihadi sannan kuma da aikata aikin hajji sai suka ce amma menene ya sa a imani ya zo a nakira haka hajji ya zo da nakira amma jihadi ya zo da ma'arifa sai malamai suka ce eh saboda shi imani idan kai imani da Allah da manzansa haka ka aikata aikin hajji so ɗaya wannan wajabci ya kwaraya misali idan mutum ba musulmi bane ya zo ya shiga musulunci ba za mu ce gobe sai ya maimaita kalmar shahada so ɗaya in kai ya wadata sai dai in ya yi ridda haka aikin hajji idan mutum ya yi so ɗaya wajabcinsa farillancinsa ya kwaranye masa ya sauka daga wuyansa ba dole in yana da kuɗi shekara sai ya je aikin hajji ba a idan ya je so ɗaya shi kenan amma jihari fa jihari kowane lokaci a ya kama to dole ne mutum ya ji wajabcinsa ba sau ɗaya ba ne tun da annabi ai ya kukan da ya je ai ba guda ɗaya ba ne ko ba haka ba haka sahabbai saboda haka wajabcinsa ba wai yana kwanan yewa ba ne sau ɗaya shi ya sa ya zo da ma'arifa imani da Allah da manzansa da hajji suka zo da na kira na karanta إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم وأعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي, إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار رواه يونس وصالح ومعمر وهنا اخي الزهري عن الزهري طيب كاشم شيغو wannan hadisi hadisan tunda muka karanta kakkashin innal imana huwa al-amal su malamai sun da fa'idodi ga su kamar haka da sauri fa'idar farko shine hadisan sun mana bayanin darajoji na imani kamar yadda muka karanta hadisin wakina hadisin eh, abu huraira radiyallahu ta'ala anhu haka ayoyi masu mana bayanin eh, imani eh, ta sanadiyyar aiki bayan imani mutum zai shiga aljanna sai fa'ida na biyu shine imani baya tabbatuwa sai da aiki wato al'imani shine qaulun bil lisan wal amal bil jawari wal i'tiqad bil qalbi sannan abu na uku imanin da yafi kowane karfi shine wanda imani da Allah da manzansa sannan ya aikata ibadu kamar su aikin hajji da su jihadi da sauransu wannan hadisi na gaba ko babi na gaba shine al-Imam bukhari rahimahullah ta'ala yake cewa babun idza lam yakun islam alal al wannan babin zai mana bayani idan ya kasance musulunci ba a ba ne misali kila mutum ya furta shi ne a baki amma ba za mu iya sanin tabbacin imanin ya shiga cikin zuciyarsa ba har sai mun ga ayyuka a aikace wa kana ara al-istislam aw al min al-qatl ba mamaki zai iya cewa ya musulunta da baki amma saboda tsoro ko kuma tsoron a kashe shi zai faɗi haka liƙaurihi ta'ala saboda faɗa Allah subhanahu wata'ala qalatul amanna wato wasu da suka zo 'yan ƙauye suka karɓi musulunci daga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce sun yi imani da shi Ah, wato sun imani da Allah da shi cewa manzan Allah ne wato sun yadda da addinin musulunci eh, sai suka ce mu yanzu muminai ne fa suna raya su suna ganin cewa suna ji da imaninsu sai Allah ya ce kullum tu'minu a'a ko ba ku imani ba ku ce dai kun karbi addinin musulunci shi yasa akwai bambanci tsakanin al-islam da al-iman walakin qulu aslamna ku ce kawai mu mun karbi musulunci shi yasa Allah yake cewa inna dina fa idza kana ala alhaqiqa idan ya kasance imanin ya shiga cikin zuciya fa huwa ala qawlihi jalla dhikruhu inna dina inda Allah islam lalle dai addini a wajen Allah shine musulunci addinin musulunci bayan ya tabbata kenan an gane ko amma idan mutum ya ce ya yi imani ba za mu tabbatar da cewa yana yana aikin addinin musulunci ba sai mun ga abin a aikace fannin za mu yadda cewa lalle yanzu imani ya shiga ciki kuma yana tabbaka ayyuka na addinin musulunci to shi yasa waɗannan mutanen da suka suka ce sun yi imani sai annabi ce a ku ce kun dai karɓe musulunci shi yasa malamai ƙarƙashin wannan aya suka ce lalle akwai bambanci tsakanin al-islam da al-iman islam mutum yana karɓar shahada ya zama musulmi baya halasta a kashe shi amma ba za mu kira shi mumini ba har sai ya daɗe cikin addinin musulunci mun ga yadda yake ayyuka na ibadu ta ya ina za mu fahimci wannan hadithin abu huraira wanda ya zo cikin sahihaini da hadithin umar ibn al-khattab lokacin da mala'ika jibril ya zo ya tambayi annabi akan abubuwan sallallahu alaihi wasallam abubuwan addinin musulunci farko ya tambaye shi akan me al islam qala al islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa qamu salata wa zakata wa wal hajj wa sawm an gane ko baya haka sai yake cewa mal iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liqa'i wa tu'mina bil ba'th al akhir a wata riwaya wal qadar khairihi wa sharrihi bayan wannan fa sai al ihsan qala al ihsan an ta'budu allaha ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraka kaga abun mataki karban shiga musulunci mutum musulmi kenan idan imani ya tabbata cikin zuciyarsa sai mu ce ya zama mumini yana daɗi da aikata aiki na nashir fili da su sarka da sauransu yana bauta ma Allah kamar yana ganin sa sai ya yi intikali daga mumini sai kasance ya kai marhala na muhsin ga musulunci ga imani ga shi muhsin kuma mai ihsani an gane ko wannan shine a ah, bambanci tsakanin wato ababen nan guda nawa guda guda uku al-imam al-bukhari rahimahullah ta'ala yake cewa haddathana abul yaman abul yaman mun yi bayani sosai akansa shine alhakan hakam nafe sannan mun yi bayanai sosai akan sa ya karbi karatu al ya karbi karatu daga shu'aib ibn abi hamza shi ma mun yi cikakken bayani za iya koma makaratu tukan da muka yi a baya shu'aib ibn abi hamza shi ma duka yan garin hims ne قال أخبرني آمر ابن سعد آمر ابن سعد يا بام الأبار ابن أبي وقاص المدني وأنا آمر ابن سعد دم مدينة لي يا بام الأبار دقا قال يكي سوى عن سعد يا كبرو دقا سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه الله قام قارا مسا يدا wato babban sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata ana tare da ni anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi a'ta rahban ya baiwa wasu mutane rahat sune mutane daga uku zuwa goma zuwa abin da ya sama sune rahat ya baiwa wasu mutane kyauta wa sa'adun jalisun wannan sa'ad ibn abi waqas wannan sahabin yana gefe gefen annabi fataraka rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya bar wani mutum rajulan bai bashi ba wannan mutumin da bai bashi ba malamai suka ce shine Ju'ail ibn Suraqa shine wa shine Ju'ail aiwa Ju'ail ibn Suraqa ad shi yana cikin muhajirai huwa a'jabuhum ilayya sa'ad ibn abu yaqas yake cewa wannan mutumin da annabi bai bashi ba ni a gani na yafi burge ni fiye da sauran saboda yafi imanin shi kamar yafi karfi saboda shi wannan ju'ail din yana cikin muhajirai fakultu sai na ce ya rasulallah ya jakadan Allah malaka an fulanin me yasa baka ba wannan mutumin kyauta ba kamar yadda ka ba sauran mutanen can fallahi inni la'arahu mu'minan ina ni ina ganin shi bawa Allah mumini fa sakattu qalilan sai na shiru thumma ghalabani ma a'lamu minhu sannan dai abinda na sani ya ƙara rinjaya na ina ganin cewa wannan fa mumini ne sosai fa'adtu li maqalati sai na ƙara faɗa haka manzo Allah me yasa baka ba wannan kyautar baka ba wancan ka kyale wadancan ka kyale shi fa qultu ma laka an fulanin sai yace wai kai menene ya same ka da wannan mutumin fa wallahi inni la arahu mu'minan lalle ni ina ganin shi mu'mini ne mu'mini ne fa qala aw musliman sai ya ce a'a kai kana ganin shi eh, faƙala awa musulun ko kuma musulmi sun magalaba ne ma shin ko dai musulmi ne kana ganin shi mumini ne ko musulmi ko dai shi musulmi ne an gane ko wato shi sa'ad yana ganin shi shi mumini ne an gane ko sai ke cewa awa musulman ko dai musulmi sun magalaba ne ma a'alamu sannan zahirin wannan mutumin da nake ganin shi cewa musulmi ne mumini ne ko musulmi ina ganin shi wato bawa Allah fa'udtu li maqalati sai na ƙara cewa malaka an fulani su uku kenan me yasa baka ba wannan bani ina ganin shi mumini ne fa qala aw muslimun yace ko kuma musulmi thumma ghalabani ma a'lamu minhu an gane ko fa'udtu li maqalati wa'ada rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'ada rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma shi annabi yana bashi wannan ansa sun maƙala ya sa'ad ya kai sa'ad inni la'u'tir rajula wa ghayruhu ahabbu ilayya lalle wato annabi ya ƙara maimaita masa kenan ya koma masa yake cewa ni zan iya baiwa mutum kyauta wa ghayruhu ahabbu ilayya amma waninsa shi yafi soyuwa gare ni khashiyata an yakubbahu Allahu fi nar koran kada Allah ya dulmuya ko ya sanya wadancan wuta idan ban ba su wannan kyautan ba wato ni zan iya ba wasu mutane kyauta amma wanda na bashi ban bashi ba shi yafi soyuwa a gare ni amma idan ban ba waɗancan mutanen ba za su iya yin ridda su bar addinin musulunci to shi yasa sai in ba waɗannan wanda nake ganin imanin su wato ba mumunai bane musulmai ne an gane ko wato su imanin su hadithul ahad ne bil islam ba su daɗe da karɓar musulunci ba to sai in ba su domin me domin kada su koma zuwa kafurci. <clears throat> so da dama annabi yana haka wanda ya ga cewa alaman a imaninsa bai yi ƙarfi ba sai ya dinga kyautata masa sosai saboda idan bai kyautata masa ba zai iya yin ridda ya bar addinin musulunci amma wanda yake ganin cewa imaninsa ya ya kafi sosai sai ya kyale shi wannan shine hikiman da yasa annabi yake haka tayyib anan malamai sun da fa'idodi karkashin wannan hadisi fa'ida na farko shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya san cewa ju'ail wato imani ya riga ya tabbatu a zuciyarsa shi yasa bai bashi wannan kyautan ba sai fa'ida na biyu da suka fidda karkashin wannan hadisi shine baya dacewa mutum ya dinga hukunci da zahiri kawai ya gamata yayin da za ka yi hukunci ka haɗa zahiri da batini an gane ko sannan fa'ida na uku da suka fidda karkashin wannan hadisi yana halasta ga shugaba kun ga aishi ai sa'ad yana hukunci da zahiri ne ko saboda ya ga zahirinsa cewa muhajiri ne wato akwai imani tattare da shi fa'ida na uku shine yana halasta ga shugaba ya yi tasarrufi ya yi amfani da dukiya na jama'a wato wanda yake mulki ne na mutane ga baki ɗaya a inda ya dace wanda yake ganin suna da tsananin bukata zai iya ba su ya da sauran wannan ba laifi ba ne ko da sauran wanda yake mulkansu ba su ga hikimar haka ba to babu laifi akan haka Eh, in dai masala ce ta wasu al'umma to zai iya ɗaukan wannan dukiyan ya amfani da ita ko da su sauran ba su ga hikimar haka ba sai fa'ida na uku shine fa'ida na hudu shine baya halarsa mutum ya tsananta tambaya ta tambaya idan ka yi tambaya ɗaya na biyu to sai ka yi haƙuri kun ga shi nan sa'ad ibn abi waqas ya nanata wajen sonawa wajen su uku ko ba haka ba wannan shine fa'idodi da suka fidda karkashin wannan hadisi sai warawahu Yunus Yunus ya ruwaito kwatankwacin wannan hadisi shine Yunus ibn Yazid da Salih ibn Kaysan da ma'amar ibn Rashid da ibn Akhi Zuhri dan dan dan uwan Zuhri shine sunansa Muhammad ibn Abdullahi ibn Muslim shi ma ya ruwaito wannan A hadisi an zuhuri daga zuhuri kun wannan hadisin yake nuna mana cewa yana da ƙarfi sosai saboda ya samu mutaba'a idan irin wannan mutaba'a shine idan kana karanta sunan tirmidhi zaka ji cewa bil babi kaza idan ka ji cewa fil babi aisha ko muhammad ko kaza ko kaza yana nufin an ruwaito wannan hadisin daga turuk nasu wato kamar yadda wancan sahabin ya ruwaito haka an ruwaito wannan hadisi daga waɗannan sahabban kowannan tabi'an misali an gane ko to wannan yana nuna hadisin ya zo da turuk da dama shi ya sa wani ɗan yaman ya yi littafi alluba fi ƙaunar tirmidhi wa filbabi kaza ɗan yaman ne wajen mujalladi biyar ne <clears throat> na karanta ina ga da a matsaya nan? Eh, baikoniya yau za mu yi baikoniya wajen tura ko eh. idan kuna gama za mu iya tsayawa eh. Eh. eh adadi goma ne muke so da mu dinga yi hmm. goma abin da ya sama hmm. to shi ke to za mu iya tsayawa nan saboda yanzu da miti hmm. 46 eh muna roƙon Allah subhanahu wataala abinda muka faɗa daidai ya ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure ya gafarta mana sannan ya sa mu abinda muka yi albarka ya sanya su cikin kyawawan ayyukan mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh